zama tare da sallama shirin ku ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jima a birnin Yamai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da ma fm ana kuma iya bin mu kai tsaye ta shafin mu na facebook live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir Bagaji. safina tusa da sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Juma'a 24 ga watan Maris na shekarar 2017 mun saba magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum amma yau za mu numfasa ko Usman? Haka yake Maryam. Yau dai za mu nishadantar da ku. sannan za mu tattauna kai tsaye ta waya tare da ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa masana'antar fina-finan kannywood wato alhaji ibrahim mandawari wanda ake wa lakabi da baban soyayya kamar fim ɗin da ya fito jarumi a ciki irin su Ki da ni, na so in zo gidan ku tuntuni amma kuma na ga ya kamata in fara neman izinin ki ko ba gaskiya ba wannan shi ne amma da Allah zan ma tambaya dan Allah ta ya kai ka ji sunana a shayu ai sunan ki ba ba ne a garin nan Aminatu da Maryam da masu sauraron mu in ba a manta ba mun yi hira a makonni biyu da suka wuce wancan makon da wannan da ya bi shi ma mm-hmm. mun yi hira da marubuciya Hajiya Bilkisu Ahmad Kuntuwa wacce ita ce ta rubuta wannan littafi da aka ji taken fim din da aka mai da shi fim mm-hmm, kenan yawwa to haka mm-hmm. yake to kuma an yi wasan sa kuma Ibrahim Mandaurin shine a ciki fa to kamar yadda muka ce za mu tattauna fani da shi ko ya maryam eh kamar ni mm. wannan film din nan kirda da ni ina yayyo mm. Allah ya karbi gaskiya ina ga maryam ta san eh. Aminu mijin Bosa kuwa wai wai wannan kuma wai tace wai wannan <laughs> wai wannan kuma ba da san Eh, su jamila da jamilu mm. bare kuma kin san akwai wani abu da mutane kila wasu basu sani ba akwai fim din da aka fara kusan ce ya shiga gidajen mutane aka san shi wato eh, ana kiran fim din turmin danya mm. shine mm. kusan home video ko in ce fim din da aka yi shi a cassette dan irin awa ɗaya biyu aka ce a kalla a gida misali wanda mandawarin su ne a ciki eh, to da me ake yi ne babu asasa fina-fina ah, a da na tv talabijin ne da irin ctv muke kallo mu dai muna yara can da sai NTN dai gaba daya. Mm. Eh, to yawa mm. eh, to saboda haka eh, ya kamata a ce mun tattauna mu kalla shin wannan magana ta fina-finai da ake yi. Mm-hmm. A da ko in ce a baya muna yan ƙanana ko mm-hmm. amma da wanda suka girme mu misali zaki ga da aka faro mm. abin yana da kima ana kallo kamar irin su wasan su dan wanzan su tumbule goloko goloko kwarai kuwa su duniya saman ja to za ki ga da su saman ja mazan fama gaskiya ne a ashe maryam fa na ba kallo kuna kallon kallo na haka <laughs> to kin ga irin wa'annan da aka yi fina-finai ne da suka ɗaga darajar malam bahaushe mm. wurin idan mutane aka gane ya ɗabi'unmu suke a to amma ɗan shekarun nan ɗan musamman shekara biyu biyar goma baya sai gashi ana ta samun matsala ta irin mutane kila akwai saɓanin fahimta tsakanin masu sauraro da kuma waɗanda suke shirya wa'annan fina-finan mm. ma'ana kenan darajar su tana cikin wani hali to shi sa muka ce to bari mu zakulo a cikin waɗanda suka assasa wannan masana'anta akwai su da yawa irin su Ibrahim Mandawari din irin su kama Ado Ahmed Gandabino mun taɓa yi da shi hira mm. eh, akwai irin su eh, Shehu Hassan Kano duk da su aka fara irin waɗannan su dan azumi babu ce ɗin yan gurasa su su Bala Anas Babin Lata mm. kin gani akwai su da yawa mari sababbin sunaye eh, da ma ban sani ba to duk mm. lokacin nan su ne a baya to amma yanzu sai gashi zamani ya zo ya shigo cikin sa mm-hmm. wasu suna gaba a mm. cikin waɗannan irin fina-finai da ake saboda haka sai muka ce to in muka nemo sai mu ji ta yaya ake samun wannan baraka mm. kuma ya me suke yi don su ɗinke ta misali mm. wanda kuma shi ibrahim mandawar din bugu da ƙari sai gashi ya zama kuma mai unguwar mandawari to masha Allah eh, to kin ga <laughs> mm. ana tunanin -hmm. kenan wani wuri mm. fim din ya taka rawa mm-hmm. a rayuwa sosai musamman irin irin wannan daga nan ka mm. kuma nan to duk irin wannan abu ne zamu tattauna sai yanzu haka ma muna ta lalubar shi ne akan layin waya kuma da mun same shi za su ji mun tattauna da shi sannan akwai lasan labarurka da muka ce za ki ce zaki mana tanadi fa yau ta eh, internet ko da an je karshe ne ki faffada mana ko kina ah, iya gaya mana eh labaran dai da muka sa a shafinmu na Facebook mm. wanda ya ah, ya ja hankali mm. ya faro ah, akwai wani bidiyo da muka sa wani na jami'an 'yan sanda da suka cafke wasu barayi mm. da masu buga dalan karya ne eh, eh, a maiduguri so banda haka kuma ka daga cikin kuma bidiyo nan da muka ɗauko na wannan Eh, bidiyon sirri na eh, da aka mm, samo da na boko haram eh. daga mai suna kundi daga sambisa mm. to akwai wanda muka sa ma shi ma ya mutane sun ya musamman yadda suke ta maganan wawacin abinci din nan da samu wani abinci sun zauna suna ta ci mutane kuna ma iya zuwa duba ku kalla to a karshe dai yanzu tun da mun samu mandawar ta same shi okay yawa to a karshe za mu ji irin dan wanda za su bi su saraka mu da an mm. suka kalle shafin namu ne yanar gizo salamu alaikum malam Ibrahim Mandawari Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To kai tsaye masu sauraro za su so su san da waye amma muna tare nan ciki a studio da Maryam Bashir Bagaje barka da zuwa. so dangi. <laughs> To barka ka dai. Yawwa to malam da wa muke magana mai sauraro zai so waka bakin mai ita tafi daɗi. To kwarai ke ba waka zan ba mare sunana Ibrahim Muhammad Mandawari. Mm. To Mala Ibrahim Muhammad Mandawari barka da shigowa cikin shirin yau da gobe na wannan rana da muke yi. Barka ka ne Yawa to da farko a takaice wane ne Ibrahim Mandawari kamar yadda aka saba ko kuma ake son a wani lokutan an samu ku. To ban san ta inda kuke so na fara ba amma dai kamar yadda suna na ya ayyana mm. na fi mutane sun fi sani na wajen samar da shiryawa da kuma samar da fina hausa a shekaru masu yawa mm. ah, na yaki a gurare daban-daban kuma yanzu na zaman kaina ina da kamfani na media consultancy services mm. wanda ke kira inzat media mm. To, Malam Ibrahim Mandawar bari mu shiga maganar fina-finai. Ku kusan aka sani da asasa maganar home videos wato irin 'yan fina-finan Hausa nan da ake ta shirya wanda har ya zuwa ya bunƙasa zuwa yanzu. ya abin ya faro wani tunani ne sa har kuka faro saboda na san kana ɗi daga cikin jaruman da suka fito a irin su turmin dan da su ne aka fara sani eh wato ya faro sakamakon dalilai da ɗan yawa akwai kungiyoyin wasannin kwaikwayo a lokacin sun fara yawaita a yankin arewa musamman nan kano mm. to kuma gidajen talabijin da ake da su in ka ɗauki kano kawai kwaya biyu ake da shi mm. da mamallaka gwamnatin tarayya da na gwamnatin jiha mm. waɗansu jihohin ma guda ɗaya ne kamar kaduna wanda kusan ta yi zurfi wajen harkar kafar sadarwa na rediyo da talabijin amma dai a wannan lokaci guda ɗaya cike da shi mm. wasu jihohin ma babu ko da guda ɗaya ɗin daga mm. ƙungiyoyi masu son su yi wasannin kwaikwayo sun yawaita ga kuma gidajen talabijin da za a fito babu yawa mm. to wannan ya fara ba da tunani aka ga cewa ya kamata a fara yi a bidiyo saboda lokacin wato na'urorin bidiyo sun fara yawaita da kasa da shauransu to wannan ta sa aka fara wannan tunani a adar da dari tara da casa'in kuma na farko ya fara fitowa na hausa mai suna turmin danya wanda na shirya gargashin kungiyar tumbin giwa haka to eh, bari mu saboda ba mu da wadataccen lokacin da za mu yi ta tattaro komai to amma mm. eh, daga lokacin da aka faro harkar fina-finan hausa da kuma yadda yanzu mm. ta bunƙasa ta zama masana'anta babba da take da dubban ɗaruruwan mutane da suke cin mm-hmm. abinci a cikinta. ta ya za ka haɗa wannan abu guda biyu nasara ko rashin me za ka haɗa a ciki guda biyu ya dole zama a ce nasara ta fuskar wato samar da aikin yi ga dubin dubatar matasa mm. abinda har yanzu gwamnatin tarayya take ta tunani gwamnatin tarayyar najeriya da mm. jihohi mm. ya za su samar da aikin yi da dogaro da kai ga ɗaruruwa ko dubban matasa ya zama cewa wata masana'anta a karan kanta ta yi wannan ina ganin a iya kiran shi mm. nasara mm. Mm. sannan akwai fina-finai da suke zuwa mana daga sauran yankuna na sassa na duniya musamman india shekarun 1970 da shekarun 1980 har zuwa ma da 90 wato za ga cewa ana kallon fina-finan india fiye-fiye da kima to amma yanzu fina-finan hausa sun kore su sai ɗan abin da ba a rasa ba Ah, kaga wannan ma shi nasara shi mm. sannan komai lalacewa bahaushe ya samu dama da zai yada al'adunsa da ɗabi'unsa da shauran al'ummu na duniya mm. musamman yanzu akwai yara da za ga wasu gurare wasu ƙasashe 'ya'yan hausawa ne gaba da baya mm. wanda lili ya kai iyayensu aiki wasu ƙasashe kuma ta wannan fina-finai za su ke ganin suturinmu da gidajenmu da abincinmu da tsarin zamantakewa da ɗaurin aure da irin wa'in abubuwan mm. Mm. na san wasu al'amura sun ɗan kauce wancan da aka sani to kuma dama haka zamani yake cikin mm. al'adar sai ana yana ɗan mata kwaskwari ba daidai da zamanin da kake ciki eh, to, to uh, Malam Ibrahim bari mu je maganar kima a wannan lokacin na san muna mu kanmu haka yara zaka gan aka ga irin su dan mm-hmm. wanzan mm. ko su tumbuleke ko su karo da goma kamar yadda ake bi ana gawa na gawa na ana jin daɗin an ga wannan tauraro to mm. darajar da ake kallon ku har kai kana cikin wanda a lokacin in aka gan ku ana ganin an ga mutanen da suke da kima a cikin al'umma to sai gashi a baya bayan nan an ta samun takun mm. saka tsakanin masu kallon naku an suna muku san dankali shakushi ake cewa ana ci ana kushewa me ya kawo muku wannan matsala maimakon a ce abin ya ɗore na wannan ɗinkewar alaƙar eh kamar yadda ka ce eh, masu shirin fim sun zama dankali shakushe hmm. wai ana cin ka ana kushe ka hmm. eh, ba da a ce masu jama'a ba sa kallon fim ba sa siya da tuna an daina hmm. wannan kaga alama ce ta cewa amma kuma duk da haka fa wannan ba yana nufin shirin fim na hausa ɗari bisa ɗari babu kuskure ba ne akwai kurakurai wanda ya kamata a gyara kuma waɗansu na ta ƙoƙari suna ba da gudunmawa da za a daɗa kyautatawa amma dai gaskiyar magana abinda da na imani da shi shine cewa idan babu mai siya babu mai siyarwa Eh. to amma ku da kuka asasa wannan abu ya zama kun sunantar da abu mai kyau da ya zama sana'o'i a wurin mutane mm. kuna wani abu akan wannan yakan dame ku cewa kun ga ana wannan takun sakan ko da ba da ku bane a saboda ku kuka asasa ku ne iyaye ya dole ne zama na cewa abin da ka kafa mm. ka so a ce kulle ya kara kyautatuwa maimakon ya lalace dole akwai wannan damu kuma mm. ana yin kwasa-kwasai da saminoni daban-daban a gurare daban-daban da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban na abu wanda wannan ne idan ka ɗora mutum akan turba ka ba shi ilimi ka horar da shi a kan wani fanni mm. ina ganin ka ci ƙarfin matsala mm. domin da kansu zai gyara mm. inda ka ɗora shi akan gwadaban da ya dace to ni na ma so in sani ne me mafari me yasa ku fara waƙoƙi a cikin fina-finan kamar indiya Eh, wato an ce wai zama da maɗaukin kanwa shi kan kawo farin <laughs> eh, kallon su ɗin ana kallon su fiye da kima mm. na faɗa a farkon wannan tattaunawa ta na ce mm. wajen 70s zuwa 80s mm. zuwa wajen tsakiyar 90s azabar kallon fina-finan indiya da ake yi tana da yawa kuma a tuga tarihi kama daga nan kano an fara nuna sinima eh, abin nan gidan sinima na palace mm. wanda yanzu ya zama sabakin zuwa maternity mm. a alif da ɗari tara da talatin da biyar mm. to kuma a wannan lokacin ana kallon india a alif ɗari tara da talatin da biyar yawwa na kin sake fa lokacin sarkin kano abdullahi bayero akwai sinima ya ko ta saka da farfesa abdullahi ba da ya gabatar ta ɗauki wa'annan bayanai bayanai kwarai-kwarai daga cikin hunga dole kana kallon abu kai koyi da shi mm-hmm. wannan bangare ɗaya kenan bangare na biyu dama shi bahaushe tun da ba shi da fim yana da tatsuniya mm-hmm. to kuma a cikin tatsuniyoyin bahaushe na gargajiya wasu lokuta za ga ana datsewa ana yin waka mm-hmm. a cikin tatsuniya wannan ma yawa ina tsammanin ya taimaka wajen wannan tasiri kuma da sannan kuma su 'yan mata ƙasa hausa suna yin waƙoƙi a dandali wanda yake amma lokacin yan matanci idan suka yi aure kuma ba sa ci mm. wayan abubuwan guda uku nake ganin su ne za su suka zama sila. Eh turai hmm. dangin goro ne ya sai da hutu tun da magana muke ta isa ake sa waka bari mu dan ji koda ta minti ɗaya mu ma tun da magana bana bana ake. Sai ka dan rike layin ka mu dan shakata kai ma ka dan jijjiga kanka tun da. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Eh haka yake mun gode sosai. zaɓi na soyayya. Zan kaɗe na yau na sarariya, kai ne ka zamo sabon zaɓi na soyayya. Na tankaɗe soyayya ta na sarariya, rariya Dan in guji cuta Allah ne mai kariya, kariya kuma na dace don na samu mai tarbiya, tarbiya lafazanta da ni samsam mata a shariya a shariya na zan gwanin so dole a yi bini jiniya inda ta hoki yau ɗauki kimantar ba ta soyayya kin ga Juli na kaɗa kai injiniya na kaɗa kai mariyar na kaɗa kai rawa da to ke rai dangin sai da sarara kika sani ko shi ma Alhaji Ibrahim yana yana jijjiga kai to ai mu Maryam baki san wani abu mu fada in ba waka a din nan ba mu kallo eh. dan Allah ah, ai mu waka muke bi mu kallo fim to bari mu sake dawa gare ka Malam Ibrahim Mandawari mm. um, a cikin tasirin da fina-finai suka yi zaka iya fidda mm. mana kaman abu ɗaya ko biyu da zaka ce lallai sun taka rawa babba a cikin mutanen kano ko kuma mutanen arewa ko hausawan duniya? eh wato kamar batun auratayya mm. akwai kunya a cikin al'umma hausawa mm. kuma kunyan nan tana da alaƙa da addini tana da mm. kyau kwarai-kwarai da gaske to amma wasu lokuta aka ce komai ya yawa ya ɓaci wata kunya tana zaƙewa zaƙewar da har iza mana cewa ta cutar da mai yinta to hanga wannan ba za a ba da kwarin gwiwa ci gaba da irin ta ba. Mm. To wayar da kan samari da 'yan mata domin a gudanar da soyayya tsakani da Allah wadda a ƙarshen ta za ta zama aure mm. ta zama ibada ina ganin fina-finai sun ba da gudunmawa kwarai da mm. gaske wajen tsarin zamantakewa kamar da ka faɗa. Kanin miji da mata bayyana mace ta bayyana soyayya ta ga mijinta da gaskiyar magana rashin kunya ne a wajen al'ummar Mm. amma yanzu wato ana iya fahimtar cewa an sami ci gaba a wannan bangare mm. kuma wannan din shi zai sa a zauna lafiya a fahimtar juna ba tare da yawan sake-saken aure da ake yi ba mm. na ganin wannan zai iya zama ɗaya daga cikin hujjoji Eh, to misali eh, akwai manya zaka ga masu arziki musamman a cikin kano manya-manya wanda sun isa su zama sun kafa irin wannan masana'anta ta tsaya da kafarta sai ake wasu masana suna cewa ai su ba su damu su saka kuɗi ko jarin sa irin wannan ba saboda suna ganin ma cewa ai yan fim na finan nan kawai su yara ne da ba su yi karatu ba ba su yi wane ne ba kana da wani magana akan wannan eh um, akasari kasuwancin bahaushe na wannan zamani ya fi son ture ka zaɓe biyu kwai hmm. a siyo yanzu a siyar yanzu a ciri ba yanzu ka fuskanta mm. to shi kuwa kasuwancin fim abu ne da yake ɗaukar lokaci mai mm. ah, to amma duk da haka akan yanzu din aka ana samun ɗan ci gaba sai dai mm. wato ba a tajirai ne za su fito kaɗai ba hukumominmu gwamnatocin jihohi da na tarayya su ne za su samar da kyakkyawan yanayi wanda zai zama na cewa mutane za su ga eh wannan abin hakika business mai kasuwanci ne babba hmm. da irin na'urorin daukan da kudin da za a kashe da yanayin labarin da gogewar ma'aikacin shirya fim din da sauransu to wannan za ta ba da kwarin gwiwa hmm. ga attajirai a ƙasar nan su zuba hannun jari misali da ce tunanin nan na samar da alkaryar shirya fina-finai wato film village. Mm, dama ina son tambaye ka ra'ayin ka tuci eh, gaba. Kaga mm. akwai kuɗi ne miliyoyi da gwamnati za ta zuba. Mm. Wanda da ya je ya ga tsari irin wannan zai ga cewa eh a nan zan iya sa kuɗi na. Eh, Abu amma har yanzu gaskiya fina da ake small scale ne wato masu ƙaramin jari ne ko ƙaramin kasafin kuɗi. fara yin manyan fina-finai kamar na amurka da indiya da sauran kasashe ba. to ai da mun ga cewa eh, za ka ga ana shirya fina-finai yan dubu hamsin dubu ɗari yanzu sai gashi sai ka ji an ce an kashe kun kashe har miliyan biyar shida goma ma wani lokaci a fina-finai an fita wasu rari. kake zaune eh. Eh, a amurka. <laughs> yanzu aka ce miliyan biyar aka da keta ta koma dala sai su zama 'yan tsaba gaskiya harkar ba karama ba ce mm. kudin da ake kashewa wajen shirya fim kudi ne miliyoyi masu yawan na dala mm. ko ba mutum ɗaya ne yake zama ya zuba kudi ba mm. a'a hannun jari ake zubawa daga bangarori daban-daban daban ba ka gane ba kuwa in dai babu wannan capital intensive da ake cewa turanci to kaga ba za a sami yadda ake so ba. Eh to kafin mu je ga maganar cewa an naɗa kasar rautar mai unguwa mm. <laughs> to bari in maka wannan tambayar a cikin dai harkar fim din ne har yanzu safi nake son ta tambaye ka akan maganar mai unguwa da aka naɗa ka to amma kafin nan din wannan harka ta fim Ibrahim Mandawari a ka na Ibrahim Mandawari ka yi nadamar shigarta? Wallahi ba da nadama ko ko kaɗan. domin duk abin da za a samu na girmamawa na mm. alherin rayuwa mm. na mutuntaka mm. da mutuntawa da makamantansu babu abin da ban samu ba a cikin wannan harka ka fuskanta a tarihi na na je jirgin sama zai tashi ya kusa ya ma rufe kofa saboda ni aka ce ni ne aka tsaye da jirgin aka su buɗe kafar Mm. na taka na hau aka mm. shigar da ni daga Lagos aka kawo ni Kano mm. kuma kyauta daga Lagos kuma kyauta bugu da ƙari kenan eh, yawwa to <laughs> kaga irin irin wa'annan abubuwa daraja ce sosai ba abin da ba abin nan ba inda duk ka je za a ce sai baka isa ba na zauna da shugaban ƙasa a lokacin na da Olusegun Obasanjo a lokacin da za a yi Zuma Shin Festival mun zauna da shi mun je mm. fadojin sarakuna mm. abubuwa iri-iri mm. ba abin da ba a samu ba gaskiya kuma duk jihar da aka ce za mu je yanzu mai ɗaukan fim ko ban ga gwamnan jihar kai tsaye ba za a gara ga ragawar manya-manyan jami'an gwamnatin jihar a dalilin wannan al'amari ah, kuma na kokarin ga cewa na yi fim inda ya dace da al'ummata inda ba za a ce Allah dai ba ina tsammanin wannan shi ne sirrin. To Alhaji Ibrahim ya yi daga daga harkar fim kuma ka fada ka zama mai unguwa dama gashi ya cika fitowa a sarauta sarauta irin su gimbiya fatima irin su sai gashi ta zama da gaske ai ko magana shi zaka ga irin da kai irin sarauta sarauta eh, to ya bi shi kenan sarauta <laughs> eh to ya ake kamar yadda tace mai unguwa eh shi wannan gadon gidanmu ne hmm. mm. sarkin kano halifa sinusi na daya da mahaifi mahaifina a matsayin mai unguwar mandauri hmm. bayan Allah ya karɓi ransa kuma babban yayana mm. sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero ya naɗa shi da mm. zama shi ma yi shekaru masu yawa. Mm. Bayan ya rasu aka yi min tayi a lokacin na aiki a banki. Ba dama ne sai aka ba wa ɗansa ya rike to kuma da Allah ya karɓi ransa sai kuma ah, ta faɗo kaina. Mm. Allah ya ji kanshi da rahama kai kuma Allah ya taya ka riko Maryam yi tambaya eh, ah, ƙarshe to yanzu <laughs> eh, yanzu menene babban abin da ka sa a gaban yanzu mm. eto eh, na farko dai wannan amana da martaba sarki Kano Muhammadu Sunusi ya ɗora min na ƙoƙari iyakacin iyawa ta ga cewa na mm. rike wannan amana na zaune da talakawan wannan unguwa ta mandawari al'umma gabaki daya kuma muna zaune lafiya mm. abin duk da zai taso na sulhu ne na nasiha ne na ci gaban matasa ne mm. na samar da aikin yi ne da ilimi da sauransu kokarin mm. da nake kina wannan bangare alhamdulillah abin da ya shafi ainihin wannan sana'a ta fim kamar da farkon yanar tamu na ce muku na faɗaɗa gaba da media consultancy services saboda kusa-kusan da na yi halarta mm. ah, muna aikace-aikace na documentary da ainihin mm. sauran programs haka na yi na ƙarshen nan mm. shine da muka yi akan 50 years of reality na marigayi alhaji dr ado bayero to allah shi taimaki mai unguwa matan shi nawa 'ya'yansa na <laughs> Ah, to ko a amurka akwai aure da gaurawa ne <laughs> tukuna to shi ke an saurara to 'ya'yan guda nawa ne 'ya'yan namu Hello? Elewa eh, kana jin mu ce 'ya'yan mu guda nawa ne? eh guda hudu ne to Allah ubangiji albarkace su a sabina na da magana karshe kai sallama da kai tuna wa mai unguwa wata magana kila zai iya tuna kowane film ne kuma waye ce haka da wata ta ce haba dan iya mai murabus ya kake magana kamar karamin yaro <laughs> <laughs> <laughs> ba manta da wannan ba ba manta ba Vale, eh, eh, Ibrahim mun gode sosai mm, sosai da ka samu lokaci a tattara. da iyali na ga hoton ka a kai ne da family. Eh ni ne da su wallahi girman ya fara tahowa. Tun muna bin ku ƴan kanna. Eh, ba ba har yanzu fa saurayin shi ne fa. <laughs> To mun gode sosai. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hisabi shi na yi wa kaina akan tsoro. To kafin mu faɗi abubuwan da suka shiga suka fita a maganar eh, web ɗinmu ko ce intanet ɗinmu kin san mun tattauna da mandawari ne wanda kuma a ciki na san akwai abubuwa da yawa me kika ƙari da shi yau. Na ƙari da yawa. Eh, maganar ta da yanzu kenan. Eh, na san dalilin da ya sa aka fara waƙoƙi mm, da kuma shirya fim din kai shirya fim eh, eh kamar ka eh. san mutanen mu suna ta magana kan um, fina-finan Hausa ana sa mm. waƙa haka bayanin da ya bayar ya gamsar haka eh. mm. to kar a manta a yau da gobe na mako mai zuwa in Allah ya so ta bature ya ce wa next ko to za ji wannan abu yau da mazan da mun gani sai su sa mace ta turo musu hotunan su na tsiraici sai su zo ko wani magana ya shiga tsakanin su ko an zo an bata sai kiga sun sa ma kowa da mm. kowa duniya ta gani kin ga kaman yadda Hajiya Bade ta magana abinda duk ka tura bai gogewa bai shafewa internet kin gane mm. to wanda ka riga ka tura kuma baka da right over wannan information da ka riga ka tura shi waje ya riga ya koma wajen shi yanzu shi yake da overhand a ka yau da gobe Hmm. Hmm. sai a bi mu kawai a ji shi a mako mai zuwa ranar litinin Allah ya kai mu eh. Usman kaga wani labarin da muka sa a taskar VOA na wannan makon a kwarai kuwa na matan nan da take taimakawa wasu matasa ko ce wasu gari eh wanda ta gansu suna shaye shaye <laughs> a mai gidanta mai Maryam eh. yadda take amfani da leda fiyo wata ah, kake faɗa kake faɗa oh, ba su su bi taska su kalla za su zai ba su sha'awa in Allah so akwai karuwa mm. sannan akwai labarurka da yawa da muka saka a cikin taska din wanda akwai wani tsuguni bata kare ba ma tsakanin sanata Ali Indumi da kuma shugaban hukumar kwastam ta najeriya duk dai abu za kullum kullum muna sa ma kare daga eh. cikin kundi daga sambisa su duba eh. su gani kit kit kit ne kuma ba mm. wuya bai zai maka data ba kakalla kalla <laughs> to duka duka kan yanzu ka anan zamu yi sallama da kuma madadin maryam bashir bagaji safina ta sada so dange julie leathers gresham ita ce wadda ta ba da umarnin shirin da ma ne mu ne sai kuma ni usman na ahmad kabar ahmad da abdulaziz azizi toro da ya hada mu a facebook live nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a wani sabon shirin ku kyale shashanci ai sharri ne tattalin kuma ta sa hakinmu ne ba ma daina ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta sa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.